barkan mu da haduwa a wannan yammaci na ranar juma'a a yau muna hudu ga watan ramadan hijira dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda zo ya dai da sha shida ga watan hudu miladiya dubu biyu da ishirin da ɗaya cikin tafirinmu na littafin allah maɗaukakin sarki muna cikin suratu shu'ara a inda insha Allah ta'ala a yanzu za mu tashi akan aya ta shida. bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذب أصحاب الأيكة إذ قال لهم شعيب ألا إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا Ubangiji Allah maɗaukacin sarki yace kazzaba ashabul aikatil mursalin ma'abota aika sun karyata manzanni iz da lahum shu'aibun yayin da shu'aibu ya ce da su ana tattaqun ba za ku ji tsoron Allah ba ba za ku kiyaye dokokin Allah ba inni lakum rasulun amin hakika ni dangane da ku manzo ne kuma amintacce fattaqullaha dan haka ku kiyaye dokokin Allah ku ji tsoron Allah wa ati'un ku yi min da'a wa ma as'alukum alayhi min ajrin bana tambayar ko ni lada ko wani sakamako akan wannan aiki in ajiye illa ala rabbil alamin sakamakon yana ga Allah maɗaukakin sarki ubangijin tarikai a jiya mun gama isa ta annabi alaihi salam a inda ubangiji Allah maɗaukakin sarki bayan wannan sai ya kawo mana kissar mutanen annabi shu'aib Allah ya buɗe wannan kissa da magana ƙaryatawar da suka yi kamar yadda sauran kisoshi ma duk da haka Allah ya buɗe su a cikin wannan sura Allah ya gaya mana cewa ba ashabul aikatil mursalin ma abota aika wannan lafazi na aika yawanci duka malaman tafsiri abinda suke faɗa shine lafazin aika yana nufin ashjara wasu kuma suna cewa ashjarul multaf inda bishiyar ta haɗe ta ba da dausayi ta zama gamammiya ta ba da inuwa yawanci al'aika yana ɗaukan bishiyoyin da suka haɗe kuma wanda ƙasansu akwai ruwa mana gurin da yake da ni'ima kenan ga bishiyoyi sun haɗu da juna kuma a ƙasa ga ruwa yana kwaciya wanda dalilin wannan ruwan ma aka samu wannan shuke-shuken to su ne ashabul aika kenan kamar mutanen wannan guri da aka sifata shi da guri ne mai ni'ima mai bishiyoyi mai lublub sun ƙaryata manzanni wasu kuma sun ce ashabul aika ɗin nan su ne ahlu madiyana Sune mutanen madiyana don haka da ashabul aika da kuma ahlu madiyana duk mutane ɗaya ne Allah ya aika musu annabi shu'aib annabi shu'aib ya je musu wa'azi a wani gurin Allah madaukakin sarki ya kira su da ahlu madiyana wa ila madiyana akahum shu'aiba a wani gurin kuma kamar nan Allah ya kira su da ashabul aika amma duka al'umma ɗaya ce wannan shine ra'ayin babban malamin tafsirin nan Ibn Kathir yana ganin da ashabul aika da ahlul madina da al'umma ɗaya ce ba akwai malaman da suke sabanin wannan ra'ayi suna ganin ashabul aika daban ahlul madina daban sai da shi shu'aib an aika shi zuwa ga mutane al'ummo guda biyu al'umma ta farko ahlul madina sune wanda Allah ce wa ila madina akhahum shu'aiba al'umma ta biyu kuma ashabul aika sune wanda Allah ya ba da labarin su anan suka ce dukansu su da an aika musu annabi shu'aib menene dalilin ku na cewa al'ummu ne guda biyu suka ce dalili zamu ga an samu saɓanin azaba da aka yi wa al'ummun su madina abinda ayoyin alqur'ani suka nuna kamar yadda zamu ji shine tsawon ta kamar su su kuma wannan ashabul aika azaba aka aika musu ta inuwa kamar yadda za mu karanta a cikin wannan kisa insha Allah suka ce azaba ta sha bambam, don haka al'ummu ne daban-daban amma kuma aikin su iri ɗaya ne domin ai za mu ga abin da aka yi waɗancan nasiha na su daina tauye mizani su cika ma'auni shine abin da aka yi waɗannan nasiha abin da aka yi waɗancan nasiha su daina yin fashi da kwace shine abin da aka yi waɗannan nasiha amma dai al'ummu ne daban-daban wannan shi ra'ayin shek ibn al-usaimin mana muhammad ibn salih al-usaimin ra'ayin shi kenan al'ummu ne guda biyu shine ra'ayin da ibn ashur cikin at-tahrir wa tarwir shi ma yarin jayar yana cewa wallazi yashhadu li zalik abinda zai bada shaida ya nuna cewa al'ummu ne guda biyu wa yurajjihuhu ya rinjayar da cewa al'ummu ne guda biyu annal qur'ana lamma zakara hadhihi al-qissa li ahli madyana wa saba bi annahu aquhum yayin da alƙur'ani ya ambaci labarin mutanen madiyana sai ya sibata shu'aibu da cewa ɗan'uwansu ne wa ila madiyana a kahun shu'aiba amma a sabul aika a nan ba ce ɗan uwansu mani sai nuna al'ummu ne daban-daban wannan ma zakara hali a sabi laika lam ya sib shu'aiban bi annahu a fuhum amma da allah ya zo magana a sabul aika bai ce ɗan uwansu mani iz kun shu'aibun nasiban wala sahiran li a sabi laika ce ibn asir ce domin shu'aib ba siriki bane bai da nasaba da mutanen aika dan haka ba a ce wa ila ashabil aika aqahu shu'aiba ba yace domin me shi ba dan uwan su bane yace wa hadha ima'un daqiqun ila hadhihi nukta wannan nuni ne wanda yake koyayye ba kowa zai fahimce shi ba wa mimma yurajjihu zalik abinda yake nuna haka a cikin suratul hijr Allah yana cewa wa in kana ashabul aikati la zalimin fantaqamna minhum wa innahuma nabi imamin mubin sai Allah ce wa innahuma sai nuna su biyu ne kenan al'ummun to wannan shine ra'ayin ibnu ashur cewa al'ummu ne guda biyu ashabul aika daban ahlu madiyana daban amma ibnu kasir yana ganin duk ɗaya ne dan ba a ce akohun ba baya nuna cewa ba al'umma ɗaya bace al'umma ɗaya ce su ne waɗanda aka aika su su wanda aka aika annabi shu'aibu gurin su dalili ko ibnu kasir ce ai da abin da ya fada musu iri ɗaya ne abin da ya hana waɗancan shi ya hana waɗannan abin da ya umarci ya waɗancan shi ya umarci waɗannan sai nuna al'umma ɗaya ne babu bambanci almuhim dai waɗannan mutane sun ƙaryata manzanni wannan lafazi na aika ashabul aika haka nafi da abu ja'far da ibnu kasir suka karanta cewa a afwan haka wasu masu a suka karanta a sabul aika kamar yadda muka karanta a nan amma an samu kira'a wanda suke karantawa bilal maftuha min ghairi alfi suna cewa sabu laika laika ba aika ba anan mun karanta da aika to amma kira na fi da Abu Ja'far da Ibn Kathir ita laika duka malamai sun yi bayani wani rahoyi kuma duka suna nuna abu ɗaya ne to sun yi su ce aika sunan gari ne laika sunan wuri ne wasu ce laika sunan gari ne aika sunan kaza ne amma dai duka abin da yake bayarwa kamar yadda Imam Al-Qurtubi ya faɗa al'umma ce guda ɗaya sai dai an sibata su da yanayin da suke guri ne mai bishiya mai nima da dausayi to waɗannan mutane waɗannan gurin sun karyata annabi shi yayin da musu da wa'azi yace ir qala lahum shu'aib yayin da shu'aib yace musu ala tattaquna ba za ku kiyaye dokokin Allah ba ba za ku ji tsoron Allah ba wannan kamar yadda kai bayani a jiya ya kunshi umarni da tauhidi ma'ana ba za ku kiyaye dokokin Allah ba ta hanyar kaɗaita shi da bauta da bauta masa shi kaɗai ta hanyar barin abin da ya hana na shirka da haɗa shi da wani wajen ibada sannan kuma ya kuci wani abin ke mara kyau su bari su ji tsoron Allah inni lakum rasulun amin shi ma ya gaya musu kamar yadda sauran annabawa suka faɗa cewa ni dangane da ku rasulun manzo ne Allah ya tuma gare ku aminun kuma abaitacce mutum ne amana kun da kun sani ba zai yi wa Allah karya ba fatakullaha don haka ku kiyaye dokokin Allah wa ati'un ku yi da'a wa ma as'alukum alaihi min ajri babu wani lada da nake so ku bani akan wannan wa'azi da nake muku abinda nake bukata fahimci gaskiya ku bauta Allah shi kadai in ajriya illa ala rabbil alamin lada na yana wajen ubangiji ubangijin talibai a daga ga kamar yadda muke ta karanta wannan da muka fara karanta kishin da ke cikin wannan sura da kisa annabi hudu kisar adawa kisar samudawa kisar annabi lut har muka zo wannan kisa ta annabi shu'aib din za mu ga salon kiran da annaba suke kwaya ɗaya ne Mana dai irin kalmomi ne suke bau suke maimaitawa da nuna cewa sako ne daya ya zo daga wajen Allah maɗaukakin sarki to amma mutanen Madiyana su suna da wata ɗabi'a ta tauye ma'auni ba sa cika ma'auni na au suna yin kwangi a ciki sannan kuma mutane masu ƙwanna suna tare hanya suna yin fashi suna yin kwashi to don haka bayan an musu wa'azi akan tauhidi lallai kuma an musu wa'azi kan barin waɗannan munanan ɗabi'u kamar yadda je muka ga annabi Lut bayan yayi wa'azi akan tauhidi kuma yayi wa'azi akan wani ɗabi'a ta liwaɗi da suke yi to waɗannan ma suna da mummunan ɗabi'a da suke yi shi yasa anan annabi Shu'aib sai ce an ku kaila an ku kaila wa la takunu min al وزنوا بالقصاص المستقيم ولا تبعثوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين النبي الشعيب يقول أوفوا الكيل وتلك ما أونيت wala takunu minal mukhsirina kada ku zama cikin masu tauyewa wazinu bil qistasil mustaqim ku yi au da ma'auni na adalci mi kake na gaskiya wala taqasuna fa asha'u kada ku rage wa mutane abubuwan su ku tauye musu wala ta'sau fil ardi mufsidin kada ku tabi ku yi banna bayan kasa wattaqul ladhi khalaqakum ku ji tsoron Allah wanda ya halicce ku wal jibillatal awwalin da kuma halittar mutanen farko annabi shu'aib kamar yadda muka faɗa a baya a ayoyin da muka baya akwai hadisi da yazo yake nuna cewa wayannan al'ummun al'ummu ne guda biyu amma hadisi ne bai inganta ba ibnu asakir ya kawo shi da yazo yana tarjamar annabi shu'aib ibnu kasir ya ambace shi cewa ya zo daga abdullahi bin amr manzo Allah yana cewa inna qauma madyana wa ashabal aika ummatani mutanen madyana da ashabal aika al'ummu ne guda biyu ba asallahu ma shu'aiban Allah ya aika musu Shu'aib annabi alaihi salam ya zama annabi a wajen su tsira da aminci su tabbata gare shi wannan hadisi bai inganta ba inda ya inganta babu wancan sabani na malamai Imam Ibn Kathir ya kace cewa fi rafihi cikin cewa manzon Allah ya faɗe shi akwai duba wal ashba an yakuna mawquba abinda dai yafi bayyana hadisi ne mawqufi magana ce ko fahimta ce ta Abdullah bin Amr sai ce was sahihu annahum ummatul wahida abin da yake magana daidai al'umma ce daya wusifu bi kulli maqamin bi shay'in anan an faɗe su da wani abu a wancan guri kuma aka simata su da wani abu wali haza wa'aza haula'i wa amarahum bi wafa'il mikyal wal mizan dan haka yi musu wa'azi anan cewa su cika ma'auni da mizani anan annabi shu'aib ya umarce su da cika al-alkaila shine ma'auni wal mizan da kuma ma'auni yawanci larabci kan bambance tsakanin ma'auni da zai auna nauyin abu da kuma ma'auni da zai auna ma'ana yawan abu kamar yanzu in ka kalli abinci da ake ci kamar kwaya masara da sauransu zaka ga idan za a auna kwano ake sawa a auna to kaga wannan daban sannan akwai abin da in za a auna zaka ga da awon tsawo za a yi kamar yanzu in za a auna yadi abin da ya shafi tufa da muke sawa ko leda ko wani abu sai ga an auna da mita da abin da ya kama da wannan to duka waɗannan muna cewa ma'auni amma larabawa sukan ce alkayin da za a auna kamar na abinci na kwanan abinci a mizan kuma abin da za a auna wanda za a auna nauyin abu ko tsawon abu to da su dai ma'auni ne to kowanne kuma a san mutum ya tauye shi kowanne so ake mutum ya bada shi cikakke musamman idan mai sayo ya zo ka nuna masa kace ga wannan kwanan ko ya kalli kwanan ya ce nawa ne kuɗin wannan ka ce maka kaza to in ka zo auna lallai ka cika musu wannan kwana amma abinda ka aji idan shi ya siya to shi za a yi domin ma'auni shine abinda kai da mai siyan kuka yadda cewa ya ma'auni idan ni da kai mun tafi akan cewa kaza shine ma'aunin mu to kuma kai ciniki akan wannan cikawa shine ka bani wannan in kuma akwai wani abin da ya zama ta'araf alaihi duk gare shi aka sani shine ma'auni ko ina aka ce kwano ɗaya shi ake nabe to dai inda ka je kamata in mutum ya siya ka cika masa wannan kada ka tauye tauye ma aure kuma abu ne da yake haramun abu ne da yake cikin algush wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada sannan wannan al'umma ma Allah madaukakin sarki ya hana mu yin wanda yace wailul lil mutaffifin azaba ta tabbata ga wanda suke tauye ma aure allazina idza qalu ala yastawfun in za ka auna gurin mutane za su nemi a cika musu ba su a ba su ba dai ba amma wai za ka ruhum aw wazaruhum yukhsirun idan su za ka aunar ko su gwada sai su tauye to wannan abu ne yake mara kyau wanda bai da kyau an za mu ga ya umarce su da cika ma'auni yace wala takunu min al-muqsirin kada ku zama cikin al-muqsirina al-muqsirina jam'i muqsir shine wanda zai jawo ayi ara wanda zai tauye abu kada ku zama cikin masu tauyewa sai sake fito da abin yace wazi ku yi abu bil qisasil mustaqim da ma'auni kistas yana nufin ma'auni wasu sun fadara shi da almizan wasu ka ce alkistas ana nufin al'adal ma'ana ku yi awo da adalci kake wala ta bakasun nasa a ahu. kada ku tauye wa mutane abubuwansu duk wani abin da yake ake ne na mutane kada ku tauye wanda yake gwada ɗabi'a suke yin wani aiki da haka yi ja ya hana su wannan ya ce wala wala tabkhasu nata ashiyahum wala ta'tu bil ardi kada ku yi banna kada ku tafi a kasa kuna yin banna domin sun kasance suna tare hanya suna yin fashi suna mutane kwace shine abinda ya zo anan yace ku kada ku yi wannan cikin suratul araf yace wala ta wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna kada ku zauna kan wata hanya kuna firgitar da mutane kuna tsolata su kuna kace musu abin da yake nasu wannan babu kyau wattaqul ladhi khalaqakum sai tana musu Allah ku ji tsoron Allah alladhi khalaqakum wanda ya halice ku anan ya tana musu Allah da wani abu daga cikin ayyukan Allah shine hadda ku ji tsoron Allah wanda shine ya halice ku ba ma ku kadai ba wal jibillatal awwalin da ma halitta farko mutanen farko duk Allah ya halicce ku kamar yadda annabi Musa yake rabbukum wa rabbu alaikum al wala ubangijin da ya halicce ku ya halicce ku na farko to ku kiyaye ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku yi abin da yake na daidai na adalci ku cika ku daina banna a bayan kasa dan haka nan ya ja hankalin su zuwa ga tsoron Allah madaukakin sarki amma me suka ci kalo وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كتبا من السماء إن كنت من الصادقين نعم قالوا سكتي إنما أنت من المصحرين أي كي يشعر كانت waɗanda aka yi wasihim ma ta illa basharun kai ba kowa ba ne face mutum kamar mu dan haka babu wani bibiko da kake da shi wa inna zunnuka lamina musazibin kuma ma mu muna tabbacin cewa kana cikin makaryata fa ta alaina kisafan minas sama ka fado mana da wani bangare na sama ya zama azaba a gare mu in kunta minas sadiqin idan ka zama cikin masu gaskiya ma'ana anan zamu ga sun bashi amsa amsa ta irin waɗanda ba su yi imani ba su yadda ba daidai da irin amsar da samudawa suka bai wa annabi salih sun ce ƙalu inna ma an tunan musahari ma an ta illa bashar misluna sun ce kai gara sun waɗanda aka yi wa sihiri kai ba kowa ba ne mutum ne kamar mu fa ati bi ta in kunta min sadiqin ka zo da aya in kai ne gaskiya ne haka samudawa suka gaya wa annabinsu su ma waɗannan haka suka gaya wa annabinsu suka yi kamantacce ne a dinna suka ce sihiri aka yi mai cewa an mai sihiri suna nufin da sun da amintacci ne da sun yadda yana da amana mutum ne na kwarai amma yanzu da ya fara wannan wa'azin ba ta biyar da hankalinsa an mai sihiri irin wannan kalma dai ita kamirai suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce kuma ma ta illa basharun misluna kai ba kowa bane face mutum ne kamar mu ma'ana su suna tunanin annabi ba zai zama mutum ba sai ya zama la'ika ko wata halittar da ba ta yaya za a yi kana mutum kamar mu kana ci kana sha kana bacci kana magana kana kara kuma ka zo ka ce Allah ya aiko ka ko ne ba ai ba yadda zai Allah ya aiko ka kana mutum sai dai ya aiko mala'ika ko ya aiko adani sun mata da cewa sunnar Allah duk annaban da ya aiko gabanin shi mutane ne kuma Allah yana aiko wa mutane mutane yan su koyi da shi dan yanzu inda aljani aka aiko mana yawa mutane za su ce ya za mu iya kwaikwayon aljani shi aljani da yake iya kaza mu ba iya yi inda kuma an aiko da mala'ika da da yawa mutane ba za su yi ibada ba ya za mu iya kwaikwayo da mala'ika sai ba shi ma ɗaya ba an halicci mala'iku daga haske an halicce mu daga taɓo an halicci ba a daga wuta to ya za a yi mu da mala'iku Allah ya su ba su da sha'awa ba sa saƙo Allah ya bi daban-daban da girma da komai sai ya za mu iya kwaikwayon su sai Allah ya aiko wani mutane irin mu waɗanda ma'ana suke ci yadda muke ci suke sha yadda muke sha suke bukatu irin na ɗan adam amma sai Allah ya zaɓe su ya fifita su ya ɗaukaka su ya ba su manzanci da annabci to da haka wannan ba zai zama dalili na mukin imani ba to su waɗannan sai suke kafa hujja da cewa ai mutum ne irin mu misluna sannan wa inna zunnuka ma haƙiƙa mu muna zatanka ba wani yadda muke ɗaukan ka nan azzunnu bi ma'anar yaqin ma'ana mu ba muna da yaqinin da cewa tabbas kai laminal kazibi na kana cin makaryata ba wai yayi ƙarya ba yana ma makaryata kullum in aka sibata mutum da sifa aka ce mai alkazim ya bi a ce ya yi karya domin aka ce mutum ya yi karya to ana tunanin da izma ba halin sa ba da biya sa yi yayi wani dalili ya sa yi amma aka ce masa alkazib makaryaci to ana nuna ƙaryar ɗabi'a sa ce da haka anan suka ce muna da yakinin ma kai kana cikin lamina alkazimi na tabbas ƙiƙa suka karfafa maganar su da mu sauƙi ga in khafafa min na in narunnuka sannan suka ce la Laminar kazibi kana cikin makaryata makaryata a cikin me a cikin wannan bayani da kake yi na cewa Allah ya aiko ka dan haka mu ba mu yadda ba fa asqit alaina kisafan min sama ka jeho mana ka rumto mana ka dora mana ka saka mana kisafan min sama wani yanki na azaba daga sama da zai halaka mu inda da gaske ne in kunta min sadiqin inda gaske kake kun ga anan yake nuna rashin hankalin wannan mutane domin da da masu hankali ne da sai su ce inda gaske ne abinda kake faɗa to Allah ya shiryar da mu Allah ya sa mu gane inda gaske ne Allah ya sa mu bika to hada yake ba su da hankali sai ya zama da suka yi mummunar addu'a cewa in abin da kake faɗa gaskiya ne to azaba ta tsare mu suna ganin kamar azabar ba za ta zo ba kafirai yin wannan ne tunanin su azabar ba za ta zo ba haka kafiran makka suka ji a manzon Allah lan nu'mina laka hatta tabjura min al-ard yabu'a ba za mu yi imani ba sai ka fufu goma ruwa idan ruwa da kasa aw takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin ko ya zama kana da wata gona katuwa ga dabino ga inabi fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira magar ruwa yana kai kawo ya fito mana kana da dukiya kenan aw tusqita as-samaa ko ka je mana sama kama za'amta alaina kisafan kamar yadda kake cewa to ka je ho mana ita au ta atiya billahi wal malaikati kabila ko ka zo da Allah ma da mala'iku mu gasu ga mu ga saboda tsabar kafirci saboda tsabar kafirci a wani gurin Allah ya ga mana ta ce wa iz qalu allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika sai suka ce me amtir alaina hijaratan min as-sama in gaskiya ne Allah wannan abin da gujan ka ne ai mana ruwan zuwa su daga sama a wace na bi azamin alim da haka nan sai ya zama na kuma waɗannan abin da suka faɗa kenan dama duka haka kafirai suke zaka ga kafirci da iri ɗaya duk iri ɗaya ne da haka suke cewa ka je sama ya zama ta faɗo a kanmu in abin da kake faɗa gaskiya ne mu abin da muke so mu gani kenan sai mu gaskata ka amma in ba haka ba mu ba za mu gaskata ka ba to da yake annabin Allah ne ya fi su sanin Allah qala fa ce qala rabbi qala a'lamu bima فكلموا فأخذهم عناقر من ذلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين Allah ya ce ƙala sai ya ce rabbi Ubangiji na a'alamu bima ta'malun shi ya bi sanin abin da kuke aikatawa fakazzabuhu Allah ya ce sai suka karyata shi akhazahum azabu yawmi zulla sai azaba ta rana ta inuwa ta kama su azabar da ta faru a wata rana rana ko rana innahu kana azaba yawmi azim hakika wannan ya kasance azaba ce rana mai girma inna fi zalika la aya a cikin wannan akwai aya wa ma kana aktsaruhum mu'minin amma mabi yawanci su su kasance mu'minai ba inna rabbaka huwal azizur rahim ubangijin ka hakika shine mabwayi mai jin kai anan ubangiji yana gaya mana amsar da ya ba su yace rabbi ubangiji na wanda ya halicce ni a'lamu bima ta'malun shi ya bi sanin abin da kuke aikatawa ma'ana in kun cancanci a muku azaba Allah ya sani da haka ubangiji ya san kuma maganar in ka muku azaba in halakar da ko in yi kaza ku sani wannan ba aiki na bane aiki na muku wazi in karanta ku amma ayyukan da kuke yi Allah ne ya sanin sanin abin da ya cancanci ku dan haka kuma Allah zai muku abin da ya dace da ku rabbi a'lamu bima ta'malun fakazzabu Allah ce sai suka fita shi suka yin imani fa akhazahu azabu yawmil dhulla sai azaba ta wata rana ta inuwa anan yawanci ga malaman tafsiri ibnu kasir imam al da sauran malaman tafsiri suna kawowa cewa abin da ya farba ya sun kai tashi sai Allah ya jarrabe su da zafi zafi na fitar hankali sai yadda mutum ba zai iya zama ba duk inda mutum ya je ba sukuni da zafi ya zafi sai kuma Allah ya kaddara wani girgije wani hadari ya zo kamar inuwa da ya taho ya zo wani wuri tsaya wani daga cikinsu ya zo gurin sai ya je sanyi ya ji daɗi har ma wasu suna cewa hadda ma a nan da nan sai ya kira mutane ku ga inda za mu samu sauki sai da suka taru a gurin sai Allah ya sake wannan hadari sai ya saka musu wuta sai ta kona su gaba daya shine Allah ya kira abin azaba azabu yawmin zulla kai in banda lamarin ubangiji in wata ko ta zama azaba kamar da muka faɗa dangane da wuta da ruwa Allah ya hada su a wajen ruwan dofa da tuba ne tashi kulluwa, ya kullo da gurin da wuta take ta inda take ba abokiyar haɗuwa ba to a ni kuma sai aka hada inuwa da wuta inuwa da azaba bayan sun ji zafi duk an koro wasu malaman tafsiri ma suna cewa sai da aka yi kwana bakwai suna cikin wannan yanayi na zafi ba inda za su bi samu hutu sai ga wannan girgizan ya taho don haka yana zuwa sai suka tattaru suka yi ta murna suna ganin cewa ai kenan sun samu mafita to amma azaba ce mai tsanani wasu malaman tafsiri suka ce sai da suka gama taruwa sai wannan abin saka musu wuta duk sai suka kone wanda ke saka musu zafi duk gaba ɗaya suka halaka shi yasa Allah ya ce innahu kana azaba yawmin azim hakika ya kasance azaba ce ta yawmin wata rana azim mai girma an siba ta ranar da girma saboda girman abin da ya faru a cikin ko kuma an siba da azabar da girma sai zama sibar azim ta azabar ce saboda mai azaba ce ba da Allah madaukakin sarki yayi musu anan imam ibnu kasir rahimahullahu ta'ala tunda ya ce da al'umma ɗaya ne da mutanen madiyana da ashabul aika duk al'umma ɗaya ne to za mu ga a wani gurin ai azabar ba wannan ba ce. a wani gurin Allah ya gaya mana girgiza ce ta kama girgiza wani gurin tsawa nan kuma Allah ya magana cewa azaba ce ta inuwa da ta rikide ta zama wuta to sai ibnu kasir yana so ya hada maka yadda abin ya kasance sai yake cewa qad zakarallahu ta'ala sibata ihlakihim fi thalathati mawatin to wadannan mutane na annabi shu'aib Allah ya faɗi yadda ya halakar da su a wurare guda uku kullu mawtinin bi sibtin tunasibu zalika kowane wuri da Allah ya yi bayanin inda ya halakar da su sai ya faɗa haɓar da dace da bayanin da zo a gudun fafil arab cikin suratul arab aka zan zarhumin rarifa abinda Allah ya faɗa kenan tsawa ce ma'ana girgiza ce ta kama su fa asmahu ya yi jasimi suna waye gari a gidajen su suna ma'ana tsuguni a cikin suratul arab za a ga mutanen annabi shu'aib da wannan aka halaka su rajifa rajifa ne kamar girgiza suka waye gari a gida a gurfanin? ibn kasir to a can Allah yayi magana girgiza dan me dan a can idan ka karanta kissar zaka ga suna cewa la jannaka ya shu'aib ladina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'uduna bi milatiha a can abin da suka ce wa annabi shu'aib ko dai ka daina wannan wa'azi ko mu kore ka daga kasar mu mu fita da kai da kai da wani imani ko ku dawo kan abin da muke kai da haka ko ka daina wannan wazi ku bauta wa Allah irin yadda muke bauta mata ta hanyar shirka da kaza ko kuma mu kore ku to da suka faɗi haka wa aljafu nabiyillah cikin wannan magana kamar sun girgiza annabin Allah ne wa man ittaba'ahu da waɗanda suka bi shi fa akhazatuhum rajfa sai Allah ya aiko girgiza sai ta sare ma'ana su yakin a dan girgiza suka da tsoro sai Allah ya girgiza a suratul hud kuma Allah ya mana abin da ya kama su fa akhazatuhum sayha tsawa ita ta kama su sai ce dan me dan a can kuwa idan ka karanta suratul hud za ga lokacin da wasu wa'azi ya tunatar da su izgili suka yi mai suka ce a salatuka ta'muruka an natuka ma kana ma ya'budu aba'una a salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una sallaka da kake yi ita tace ta umarce ka mu daina bar abin da iyayen suke bautawa wannan yar sallar taka mana izgili suke mai ma wannan yar ibadar taka kai yanzu nan har kai mu daina abin da muke yi dan kana kana sallah cewa wai mu daina abin da iya mu suke bautawa aw an nafa'ala fi amwalina ma nasha ko abin da muka ga dama da dukiyan mu innaka la antal halimur rashid kai yanzu wai kai mai hakuri ne mai shirye ko su yi mai izgili to yayin da suke yi mai wannan izgili fa na saba an tare hum sai hatu tuskituhum sai Allah ya katsawa wanda za ta sa su shiru da haka ta zo wa akhazat allazina zalamu sayha Allah ya ce waɗanda suke zalunta sai tsawa ta kama su anan kuma ta fa asli ayati na sama jeho mana wanda daga sama zama to sai Allah ya ka azaba daga sama sai ma'ana fa akazahum azabu yawmi zulla innahu kana azaba yawmin azim da haka sai ya zamana wannan azaba anan ta kama su ma'ana abinda ibnu kasir ke ci mana dukan al'ummu ɗaya ne amma da farko an fara girgiza su shine Allah ya ga mana cikin suratul arab da girgizar ta waye a gida a gurfane suka ji tsoro bayan sun zo suna mai izgili sai tsawa ta kama suka shiru daga nan kuma suka ce kai kama ka mana azaba duk wancan abin da aka yi bisa sun tsoron Allah ba da azaba ta zo sai Allah ba ta sarki sai ya kama su da wannan azaba din sai suka wayi gari gaba daya ma'ana sun mutu Allah ce fa akhazahum azab yawm zulla innahu kana azaba yawmin azim inna bi dhalika la ayat hakika cikin wannan akwai aya akwai izina wa ma kana aktsaruhum mu'min mabiyawancin su bus kasance mu'minai ba wa inna rabbaka lahu al-azizur rahim hakika ubangijin ka shi mai jin kai mai rahma wannan shine karshen wannan kissa ta annabi shu'aib cikin kissar akwai abubuwa da zamu idan da su da yawa na farko mun samu ilimi mun bayyana cewa mutanen wannan gari na aika su ma sun karyata manzanni ta hanyar karyata annabi shu'aib sannan kuma a wannan ayoyi da muka kata mun ƙara samun imanin cewa annabi ba manzo ne daga wajen Allah madaukakin sarki Allah ya aiko shi zuwa ga mutanen Madiyana da ashabul aika ko dai ka ce al'umma ce daya ko al'ummu ne guda biyu duka dai Allah ya aika musu annabi shu'aib kuma yayi wa'azi ya kira su zuwa ga tsoron Allah zuwa ga kiyaye dokokin Allah zuwa ga yin abin da Allah yake so ya umarce su da tsoron Allah ya ga ya musu cewa manzo ne amintacce sannan ya ga ya musu cewa wannan wa'azin da yake baya buƙatar komai ladanci yana wajen Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan bayanai na annabi shu'ai ya ma nuna musu cewa wanda yake kira su su bauta masa ba wai su kadai halitta ba a ubangiji ne na rabbul alamin duka halitta gaba daya shi ya halice su sannan ya kira su ga cika ma'auni wanda cika tauye ma'auni abin kuma wanda shari'a ta hada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani kuma Allah madaukakin sarki ya faɗi narkon azaba dangane da duk wanda zai tauye ma'auni haramun ne abinda wasu masu kasuwanci suke na kawai ma'auni da sibobi daban-daban ko a lutsa abin da za a zuba kayan a ciki sai an wa an zuba baka lura ba ce kan shi a dutse yake Don haka ya zama na abin da aka nuna ma a zahiri ba shi hakika ne ba ko kuma a sanya kanana a sanya manya sama dan idan ka zo ka ga cewa duk abin da manya ne domin ana buƙatar manya a cikin abu sawa'un dankali ne sawa'un mana ta ne ko tattasai ne ko tumatiri ne ko albasa wanda dai ake son a samu manya sai a dora manya a sama a sanya kanana a ƙasa wanda kai idan ka zo ba za ka san halin da yake ciki ba shi ka saya ka je ka bude sai ka tarar cewa duk kanana ne a ƙasa ana yin na cikin abubuwan da yake na buhu da makamancin wannan da yana cikin abin da yake na tauye ma'auni ko a haɗa mummuna da kyakkyawa a ɗauki abu mai kyau a kama mummuna a cakuɗa a haɗe a ɗaya duk wannan masu kasuwanci suna yi shi ma na ɓangaren tauye ma'auni ko a ɗauki lalatacce a haɗa shi da wanda yake mai kyau wannan Allah sallallahu alaihi sallam yana tafiya ya zo ya samu wani mai sai da kaya ya kasa abinci a cikin wani baho wanzu Allah ya zira hannunsa cikin wannan baho sai ya ji kasa da laiwa wanzu Allah ya ce ma haza ya sahiba sa'a me ya kuma wannan ya kai wannan mai abinci sai ce ai asabatu sama ruwa ne ya same shi shi yasa sai na mai da shi kasa manzo Allah ce afala ja'altahu fawqa ta'am me ya hana ka sanya shi samar abinci dan mutane su gani duk wanda zai siya ya shi a halin da yake ciki ba ka koyi ba sai manzo Allah ce man ghashana fa laysa minna duk wanda ya mana ba baya tare da duk wanda zai ya abin da zai cuci bayan Allah to baya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ɗabi'a ce da Allah ya halakar da mutanen annabi shu'aib saboda yin irin wannan ɗabi'a da suke yi musu azi su daina daga cikin abin da ya karantar da su yi wa'azi akwai bana a bayan kasa wanda a mun yi bayanin cewa duk abin da mutum zai yi na sabo bana ne a bayan kasa banna a bayan kasa ba sai ka rushe gidan wani ba ba sai ka lalata kayan wani kaɗai zan banna ba Sako da mutum zai yi ya aikata wannan banna ne a bayan kasa to su suna yin saɓan. kuma suna ma tare mutane su kwace musu kaya wanda wannan ya shiga haƙin wani dan haka yana ya jawo hankalinsu ya ce wa laka a bil ardi mufsidin ya sake jaddada mun tsoron Allah madaukakin sarki ya kuma tunatar da su sifa ta Allah ta halitta wanda ba wanda ya tabbata da wannan sifa din sai Allah wata zai khalaqakum wal al awwalin ku ji tsoron Allah wanda ya halice ku da kuma wanda ya halici waɗanda ke mutanen farko da gabanin ku mu ga yadda suka karya tashi da yadda suke da'awar cin shi mutum ne ba za su bi shi ba da yadda ba suke cewa azaba ta zo kuma azaba ta zo ta afka musu a cikin wannan kisa za mu ga yadda Allah yake taimakon bayan sa mu'minai a duk lokacin da hakan ya kama ubangiji yana taimakon su sai ya ba su ma'ana izza kuma ya karfafa su sannan ayoyin sun rube da sunayen Allah manya-manya guda biyu al-aziz da kuma ar-rahim waɗanda tun da aka fara waɗannan kisoshi ake rubewa da su domin sunaye ne da suke da munasaba da abin da ke faruwa cikin kisoshin izza shine abin da muke gani na yadda Allah yake karya makiyan shi rahim kuma na jin kai ne yadda Allah yake tseratar da wanda suka yi imani kun ga a kowace kissa za ga bangarori guda biyu allazina amanu da allazina kafaru za ga waɗanda suka yi imani da kuma waɗanda suke kafirai waɗanda suka yi imani shi Allah ya tseratar da su shine arrahim din shine mai jin kai waɗanda kuma suka kafirce suka ba da baya sai Allah ya halakar da su ya karya su shi ne al'aziz ɗin Allah waye ne waɗannan sunaye guda biyu sun dace da abin da ke faruwa cikin wannan kisoshi Don haka sai Allah yake kere kisoshin da bayanin waɗannan sunaye guda biyu cikin wannan duka da muka karanta izina ne da wa'azi ake mana muna al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama da cewa lura da abin da ya faru da waɗanda suke gabanin mu mu ma idan muka kauce ba mu karbi Allah ya mana wani ba shi yasa a cikin suratul qamar da Allah ya je waɗannan abuwa sai ya akbarukum khairun in ulaiikum am lahum bara'atun fi zubur cewa am lakum bara'atun fi zubur cewa kafiran ku wannan al'umma shin sun fi alkhairi ne kan wancan? ko ku kuna da wata mutane an gaya muku a tafi? cewa Allah ba zai kama kuma bal am yaquluna jami'un mutasir ko suna cewa a'a mu za mu galaba Allah ce sai yuhu zamu jam'u wa yuwallu dubu. za a karya wannan taron nan za su bada baya shine abin da ya faru a Hajar kamar yadda malamai yake faɗa sai da suka gudu aka karya su aka ma'ana ci galaba akan su suka bada baya Allah ce bal sa'atu mu'idukum was sa'atu adha wa amr alkiyama tanne ne gurin ba

Na'am, bayan da ya ambaci kisoshin waɗannan annabawa da muka karanta, da abin da ya faru da su da mutanensu, da irin yadda da yawa suka karyata su, da yadda Allah ya tsiratar da manzanni ɗin kuma ya halakar da masu karyatawa ɗin, sai kuma siyaƙi ya juyo da kan Alƙur'ani. Wannan sura ina za mu koma farkon da za mu ga an buɗe ta da maganar abin da ya Alƙur'ani. to kuma da haka yanzu zama ta dawo za ta cike da magana kan alkur'ani Allah madaukakin sarki ce wa innahu hakika tabbas shi Alƙur'ani, la tanzilu rabbil alamin saukarwar ubangijin talikai ce nazala bi ruhul amin ar-ruhul amin malaika amintacce ruhul amin shine ya sauka da shi ala qalbika abi tsarika ya rasulullah li takuna min al-munzirin dan kalma cikin masu gagari bilisanin ya sauka da shi da yare da harshe arabiyyin na lafi mubin da yake mabayyani mana Allah maɗaukacin sarki yana bayyana cewa wannan Alƙur'ani da ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wa sallama Ƙur'ani ne da yake Allah ne ya saukar da shi wa innahu anan zakir yana koma zuwa ga Alƙur'ani. shi wannan Alƙur'ani hakika shi la tanzilu saukarwa ce ta rabbil alamin ubangijin tarikai shi ya saukar da wannan Alƙur'ani. din da haka abinda ake kira ga mutane ku yi imani da shi ku gaggata shi ku yi aiki da shi kada ku bijiri kada ku ba da baya ku sani cewa Allah ne ya saukar da shi ba mazan Allah ba bane ya kirkire shi ba shi ne ya zo da shi ba Allah ne ya saukar da shi gare shi sai Allah ya faɗi cewa waye ya kawo wannan sakon nazala bihi ruhul amin ar-ruhul amin malaika jibril shi ar-ruhul amin to ya sauka da wannan alqur'ani an sibata malaika jibril da al-amin amintacce domin amintacce ne na Allah madaukakin sarki yana isar da sako kamar yadda aka umarce shi baya rage baya kare da haka shine ya kama zan Allah wannan sako sannan kuma an sifata shi da arro mana saboda girman shi da matsayin shi a cikin mala'iku da yadda zama mala'ika ne mai karfi Allah ya ce allamahu shadidu quwa jibril yana da karfi yana da amana idan ka da sako ga mai karfi da amana to kana da tabbacin sakon zai je. dan me wai ba zai tare shi kwaci ba dan yana da karfi Allah ya ta ce da cewa Allahu shadidul quwa sannan kuma ame mai tace ne ba zai kara ba ba zai rage ba zai kai shi yadda aka ba da wannan sabon ko malaika jibrilu sannan nune a gun larabawa din da cewa ba sauka musu da littafi ba amma suna jin ambatan shi a gun yahudu da nasara to wannan malaikan amince shi ne shi yazo da alqur'ani ala qalbika a bisa ka ya rasulullah wannan ya nuna kenan alqur'ani ya sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallama ta yadda zai kiyaye shi shine amfanin cewa ala qalbi domin zuciya ita ce take kiyaye abu kamar yadda alqur'ani ya nuna ke sa malaman addini malaman musulunci suke cewa hadda da kiyaye abu a zuciya ne ba a kwakwalwa ba ko suna da kwakwalwa take kiyaye wato amma yaran alqur'ani ya nuna zuciya ce take kiyaye al'amura ke sa nan Allah ce ala qalbika a bisa zuciyarka ya rasulallah, aka saukan maka wani alkur'ani dan ka kiyaye shi har Allah maɗaukacin sarki yayi alƙawari zai tattara wa manzon Allah wannan alkur'ani kuma manzon Allah zai karanta shi kuma Allah zai mai bayanin shi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana da haka kada manzon Allah yazo ana yana kokarin yi yana kokarin bibiya Allah ya ce ba sai ka mutsa harshen ka ba ina alaina jam'ahu wa qur'ana zamu tattara maka shi zamu karanta maka shi haka idan mala'ika jibril zo ya karanta wannan alqur'ani ga manzon Allah sai a wayi gari manzon Allah ya haddace abinda mala'ika jibril ya karanta da shi kuma ya je ya isa da wannan alqur'ani ya so gare ka ya rasulullah litakuna minal munzirin lam ana litakuna lam lam ta'lil ki ay li ajli an takuna minal munzirin dan ka zama cikin masu gargadi da yin wa'azi da tsoratar da mutane da gaya musu gaskiya da hana su abin da yake na banna da mai alkur'ani ya sauka bilisanin arabi sai a kawo ba ba'ul mulabasa ma'ana ya sauka bilisanin Arabiyin. da harshe na larabci wannan ya nuna yaren larabci shi ya fi dukkan yare a cikin yaruka da ake da su a duniya abdalul lisan mafi falalai yare shine larabci ba ana nufin duk balarabe ya fi wanda ba balarabe ba ana nufin da za a ce maka a yaruka kam wani yare ne ya fi falala fi daraja ne yaren larabci Don shi ne Allah ya saukar da mafificin littafi da shi kuma ya saukar da shi ga mafificin annabi kuma aka saukar da shi ga al'umma mafificiya da haka ita wannan al'umma komai sai da Allah ya zaba mata ya zaba mata annabi ya zama bibicin annabawa ya zaba mata littafi alqur'ani ya zama bibicin littattafai ya zaba mata ita kada al'ummar ta zama bibiciya al'umma kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas to dan haka alqur'ani ya sauka bi arabi da yare na larabci mubin wanda yake mabayyani komai nashi a fili yake babu wani abin da yake koye larabci lugha ce mai yalwa mai fadi mai tattaro ma'ana daban-daban wadda Alkur'ani duk ya tattari irin waɗannan shi yasa duk wanda zai fassara alkur'ani da wani yare to yana ba da manonin ne amma hakikanin ma'ana alkur'ani to sai da larabci mutum zai iya fahimtar ta sai dai a kamto maka a kusanto maka da ma'anar shi yasa ma abin da aka fassara na ma'anonin alkur'ani ba daidai yake da alkur'ani da yake da larabcin shi ba ma'ana da zamu ɗauki alkurani wanda yake alkur'ani ne rubutacce tsara wani a ciki ba daidai yake bai dan ɗauka, ya zama mu ce wannan littafi fassara alkur'ani amma da turanci ko da Hausa to ba ɗaya suke ba domin wancan kana iya cewa Allah ya ce ka karanta wannan lafazin amma idan ka ce Allah ya ce sai dai ka faɗa da wani yare to kana faɗa da zancen Allah ne ba wai nafsin zancen Allah ba amma alqur'ani bi hurufihi wa ma'ani daga Allah madaukakin sarki amma yayin da ka zo yin bayani ma'anar kake yin bayani shi yasa ake so ka ka kai kokari ka yi bayanin ma'anar yadda take sabanin inda larabci ga gara to kai wannan kai tsaye shine abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa to Allah ya saukar da alqur'ani bi lisanin arabiyyin mubin da yaren larabci wanda yake mabayyani sai Allah ya ce wa innahu wa innahu lafi أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني Na'am, Allah maɗaukakin sarki wa inna haƙiƙa shi Alƙur'ani lafi zuburil awwali yana cikin littattafan mu da farko. Awalam ya lahum ayatan ashe ba zai zama musu aya ba an ya alamahu ulama bani isra'il a ce malaman bani isra'il sun san A anan Allah madaukakin sarki yana gaya mana cewa shi wannan alqur'ani din wa innahu wawu din arifati wawun ce innahu kuma da miyan zai koma zuwa kan alkur'ani an kawo la, lafi littauke hakika tabbas yadda lamar yake shi wannan Al-Qur'ani, lafi buburil awwal yana cikin takaddu ko littattafan mutanen farko ma'ana akwai alqur'ani bayanin sa akwai bayanin alqur'ani a cikin at akwai bayanin alqur'ani a cikin injila akwai bayanin alqur'ani cikin da Allah ya saukar wannan yasa ma Allah ya yi alƙawari da annabawa cewa idan manzon Allah ya zo za su gaggada shi za su yi imani da abin da ya zo da shi domin me sun riga sun san labarin irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai zo da shi da haka ba wani bane wanda babu shi tambayi waɗanda suke an saukan musu da littafi za su gaya muku eh lallai akwai bushara akwai alamu akwai bayani na wannan littafi a cikin su shi yasa Allah ce wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyina Allah ya ce lama atitukum min kitabin wa hikma ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تطرن الله يقول قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقرنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين معناه كثيرا يا عند الله القوري da wanda suke annabawa Allah ya alƙawari da su cewa idan ma'ana abin da ya baku na littafi da hikima sannan wani manzo ya zo muku yana mai gazgata limama kuma abin da yake tare da ku kisa Alƙur'ani ya gazgata littattafan farko kuma sun gazgata abin da yake na Alƙur'ani. idan ya zo da wannan littafi za ku yi imani duka annaba suka ce za su yi imani dan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa na rantsa da wanda rina da hannunsa da annabi Musa yana nan a raye da ba abin da yi dai mu da ma wasi ahu illa tabi shi sa wani kirista da duk wani mai kudi da duk wani addini ya sani cewa annabi da yake takama yare da yau yana nan shi ma zai bi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya mana annabi Isa zai dawo idan ya dawo zai yi al'umma hatta an zo yin sallah wannan al'umma ce ɗaya daga cikin wani al'umma ne zai liman annabi sa yana baya da wannan bai zama tawaya tare da shi ba bai zama ma'ana na kasa a tare da shi ba don ya al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama da haka wannan alqur'ani yana nan lafi zubul awali awalam kulla lahum aya Allah ya ce ashe bai zama musu aya ba ba zai kasance musu aya dalili da ke nuna ingantar Qur'ani ba an ya alamahu ulama bani Isra'il a ce malaman bani Isra'il sun san alkur'ani ma'ana a ce in an tambaye su masu ajalci cikinsu irinsu abdullahi bin salam irinsu waraka ibn naufal irinsu salman alfarisi in an tambaye irin waɗannan mutane su tabbatar cewa lallai alkur'ani akwai shi su ce ya zo a cikin littattafanmu wannan bai zama aya su gane cewa alkur'ani gaskiya ba ne allah ya ce mana allazi ne ya tabi onar rasulan nabiyyar ummi allazi ya jido lahu maktuban inda hun fi taurat kunga allah ya ce sun samu manzan allah maktuban an rubuta sibobin manzon Allah daga cikin abin da aka rubuta har da abin da zai zo da shi na alkur'ani har da sifar yadda alkur'anin take da yadda yake littafi ne da ake karanta shi ana haddace shi duk wannan yana nan cikin waɗannan littattafai na waɗancan mutane da suka zo to sai Allah yake cewa wannan ba zai zama musu ma'ana aya ba su yi imani da shi da wanda za su koma su tambaye ahlul kitabi din tabbas za su gaya musu cewa lalle akwai alkur'ani a ciki wani zai iya cewa me yasa aka ce a tambaye ahlul kitab alhali su ba musulmai bane sai malamai suka ce an ce a tambayi ahlul kitab ne a nan gurin saboda me saboda su mushrikai kafin zuwan manzon Allah zuwan manzon Allah ma sun yarda da ahlul kitab har idan ya zo ma tana komawa wajen su su tambaye su ya abu kaza yake in kun karanta cikin suratul isra mun karanta cikin tafsirin suratul isra za ga wasu tambayoyi ma da suke so su yi wa annabi dan su kure shi gurin ahlul kitab suke zuwa su samu to sai Allah yake cewa to in har sun yarda da ahlul kitab har suna tambaye su to su koma su kalla cewa inda za su gane alqur'ani gaskiya ne wasu daga cikin malaman banu isra'il wanda suke masu adalci sun tabbatar da ingancin alkur'ani cewa wannan alkur'ani gaskiya ne tabbas ne ya zo daga wajen Allah maɗaukakin sarki da haka babu abin da zai hana su yin imani face girman kai da dagawa ubangiji Allah ya kare mu Abin da muka karanta daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya yafe mana ya bamu ikon gyarawa Allah maɗaukakin sarki ka abin da muke gabatarwa ka yafe mana kurakuran mu ka bamu ladan wannan tafsiri da muke yi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.